ce ba rufe magana faifan dala ne ake son kai magana na cince ne lalle a sayan da za a nuna jama'a ƙarya ne magana faifan dala ƙarya ne na ce to ko zan iya sanin me dalilin da ya sa aka gazawa zan iya wannan aikin ya ce akwai dalili me dalili ya ce akwai sadda kwankwasa ya yi barin zance game da janibin ma'aikin Allah ka ya mutse da ka fito kai magana sai ta tasiri wuta ta mutu wannan ya sa aka zaɓe ka kai magana kan faifan dala na ce haka aka yi ya ce eh. na ce masa to inda matsalar take watakila ba ku taɓa kwankwasa kun yi magana da shi ba akan maganar wannan jawabai da nan a gwamnatinsa da zai gaya muku bai sa ni ba bai san zan yi ba ban yi dansa ba kawai Allah ne masa yaƙi yana kwance kuma ta kan magautansa ɗan adawarsa su suka zo min yanzu malam a zagi annabi duk garin nan tsoro ya hana malamai magana ya kamata a kare annabi na ce sallallahu alaihi wasallam wa ya zagi annabi suka ce kwankwaso kwankwaso ce na ce ta ku kawo min ina da al'ada da abin dauka suka zo ba kama sunan gidan rediyon da suka zo mun za su dauka na ce ina da al'ada sai in na ji da kunni na wallahi in ya taba annabi zan taba shi ta inda ya kamata a taba shi zan keta shi ta inda duk ya kamata a keta amma bisa sharaɗin in ji da kunni na dai yanzu labari kuka ba suka tafi da gudu suka zo da kasar a waya suka zo da memory a waya ya ka danna ya maganganunsa ya gama na ce to lalle yanzu na ji da kunni na kuma a matsayin kun zo in fatawa iya abin da Allah ya fahimtar da ni addini ku danna in faɗa na kama jawabai na kama jawabai daidai abin da na fahimta daga maganganunsa na yi na gama suka kashi suka tafi ashe maganganu ba su musu daɗi ba saboda ni na fahimci wannan maganganu ya shi bai ma san yayi su ba na ce hukuncinsa a masa nasiha a gaya mai matsayin wannan magana kai ya kuma sai dai in ya kuma ta to yana sai ga dalili na ga dalili haka aka ko ashe a tare da mu a nan